Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bani kuɗi na hana ka na cinye ba zan baka ba. Sannan kuma ka gaya a duniya ko kuma ka ce wa gawuna gwamnan Kano ne yake nema ko mataimakin gwamnan Kano. Ni Ali ya ba mu kuɗi da ni da kai. Na hana ka kuma ba zan masa aikin ba ba zan kuma ba da kuɗin ba ba zan da dashi shi ba. Kuɗin ƙasata ne hakkina ne na karɓi rabona. zan yi aikin ba a jama'a assalamu alaikum mai magana wato ali muhammad idris wanda mutane suka fi sani da al'atuwar ko kuma in ce madagwal so a gaskiya ina son danyewa sorry ba za ka dan daɗa matsuwa ba ban yi nesa ba kuwa yawwa yanda maganan ake so ta fita assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na naku al'atuwar madagwal wato ina son ya yi amfani da wannan dama in bawa mai girma mataimakin gwamnan jihar kano wato dr nasiru yusuf gawuna a dan takarar gwamnan jihar kano a jam'iyyar apc mai mulki akan wani odiyo da muka yi sa'insa da wasu abokanan aiki na sabanin na jawo su mai harka ta karuwa ta arziki su amma sai abin ya nemi ya zama wani abu su kasan bacin rai ko da yaushe dan adam wani zubin ni ajizi ne ko ba haka bane ban ce ba zan iya aika yin ba daidai ba amma in ran mutum ya ɓaci wani zubin irin haka ta kan faruwa wanda muna roƙon Allah ya sa duk sanda irin wannan ɓacin ran ya same mu mu iya controlling maganganun mu so an yi recording ɗina ne ban sani ba sannan aka yada don a ɓata alaƙa na da sauran al'umma waɗanda muke harka arziki da su ni dr nasiru yusuf gawuna babu abin da zan ce masa sai allah ya saka masa da alkhairi mun yi shekara kusan goma ma muna aƙida ta siyasa ta gidan kwankwasiya ba wanda bai san dagwal ba shada'u ne na kwankwasiya ni ne nan wanda na buɗe ƙungiyar kwankwasiya najeriya wanda na yi mata logo da hannu da kuma hula a kai tun lokacin ma eh, ana wannan na zo duk wasu manufofi na kwankwasiya ni ne nake yaɗa su so a dai ƙarshe dai wasu al'amura suka faru wanda allah ya gani an yi min abin da ban ji daɗi ba ba ɗaya ba ba biyu ba kuma na yi ƙoƙarin a gyara na gaba a gyara ba sai na ce to shi kenan da dai siyasa muke yi kuma siyasan nan in mu abin da nake so al'umma su gane mu na kowa da kowa ne ni ina da masoya a cikin mapc ina da masoya a pdp abga ma kai jam'iyya mai alama a agwagi man akwai ta ni ina da fans a cikinsu so ba zai yi in zaɓi wani waje in tsaya wari guda ɗaya ba ni ba ɗan takara ba ni ba takara nake ba ni ba ɗan wata jam'iyya zan yi takara ba saboda haka a wannan lokacin na tsaya ɗayin daka wajen fito da martaba da daraja da kuma irin aikace-aikace masu kyau da injiniya dr rabi musa kwankwasa wa jihar kano so wanda ta sa na yi ta wannan ƙoƙarin to ka san a rayuwa abin da ko allah da ya halicce mu cewa idan ka bauta mun zan ba ka lada idan ka mutu kana da imani zan saka aljanna so duk wani abu da kaga dan adam yana yi yana yi ne dan shi ma ya amfana so in ka san kana yin abu ba za ka amfana ba babu yanda za a yi kai shekarar 2019 iri-iri mun kowa ya gani an kira mu ana son mu zo a yi tafiya da mu mu amfana ta yadda mu ma za mu amfanar da iyayenmu da 'yan uwanmu da suke marasa ƙarfi amma muka turje muka ce aƙida za mu muka yi wannan aƙidar aka zo iri-iri akwai mawaƙin da ya je ya karɓi kuɗi a wannan wanda duniya ta gani social media ba wanda bai gani ba tijjani gandu ya je har an ba shi kuɗi da mota ma ya karɓa aka zo wasu suka zige shi ya maida so wanda a wannan lokacin mu ma karba mu yi ma za mu karba ba mu yi ba aka zo muna ji muna gani a wannan lokacin ko keken hawa ba ni da shi hannai kwankwasiya ta na gama ba a taba bani naira miliyan ɗaya ba ban taɓa samun miliyan ɗaya ba saboda ni ɗan gwagwarmaya ne tun tashi na ban tashi zuciyata a mace ba na tashi da neman na kaina kuma in na nemo zan zo in zuba midiyan nan da ake wannan ba albashi ake mun ba ba salari ake mun ba ni na ce sa kuɗi na in siya data in yada in yi waye da sauransu su aka zo aka yi min abubuwan da ba su yi min daɗi ba ciki ku har da aure na ma da zan yi tun kafin wata wajen nawa da ya wuce ma na ta bayani na ta bayani akan ga biki na ya matso amma eh, shiru ba a ce min ƙala ba wanda duniya ta gani a taron bikina babu wani dan kwankwasiya mutum ɗaya da ya zo da sunan wai taya na murna na ya aure babu duba da wajen shekara goma da na ina abubuwa ina yada manufofinsu da sauransu so wannan nake amfani da wannan damar ungodiyo mai girma gwamnan jihar zamfara da kuma mai girma sanatanmu insha allahu kano santaral wato aa zaura waɗanda har ga allah sun taimake ni kuma sun bani gudunmawa a wannan lokacin kuma na ji daɗin ta wata kaya aka ee zaura har turo sani lawan kofan mata yayi ya zo bikina na ji daɗi kuma na yi farin ciki matuƙa gaya su saboda haka ni a rayuwa na mutane ina so ku san wani abu ni ba irin siyasa nake yi ta in koma gurin wannan in ci mutuncin wannan ba duk ɗan siyasar da nake zuwa gurinsa ban taɓa zuwa da sunan in ɓata wani ko in aibata wani dan ya bani wani abu ba kawai dai ka zo ka gaya min manufofinka ni kuma in bi manufofin nan in gaya wa mutane su kuma mutane su zama alƙalai alƙalai a wajen zaɓe idan ka zo duk wanda ya fito takara ai kana da tarihinsa da unguwar da ya taso da mutanen da yake mu'amala da su sai ka je in ya maka ka zaɓe shi ka zaɓe shi in bai maka ba sai ka zaɓi ra'ayinka ni ba zan hana ka ba mulki na Allah ne Allah ne yake ba wanda ya so ga a lokacin da ya so ko kana so ko baka so Allah ya ce wane ne ni dama na faɗa daga dubu biyu da sha tara ba zan ƙara yadda a faɗi da ni a siyasa ba magana ta domin Allah ni ba na jayayya da ikon Allah duk wanda Allah ya yi mawa zan taya shi murna ehe wannan gyara ƙasan nan gyara ne wanda ba na bane ni kadai namu ne ga baki daya a wancan lokacin da muka yi zaɓe 2019 ba mu karɓi kuɗin ba kuma abin ya zo ya wuce ba mu samu komai ba duk wanda yake a jihar kano ya san lokacin yadda muka dinga gwagwarmaya da midiya muna kai ruwa rana karfe ukun dare muka je gidan dan hausa muka kai rizon na unguwa uku cikin gari wanda allah ya gani ya sa an yi wannan an yi nasara a wannan lokaci amma babu wani lada da za a ce maka a ah, wannan gashi ah, kai ma ka je ka gina taka rayuwar su kaga duk mun yi wa'annan abubuwan sun wuce kuma muka ce to yanzu ga wani layi tun daga layin da ake son mu da arziki tun da nake a harkar siyasa bancin aa zaura da matawallan maradin gwamnan zamfara kenan ba wanda zan iya ce maka wai ni siyasa ta duk wanda ma ya sanna a social media zai sa ba kowane dan siyasa na wa talla ba kuma in ka zo ka ce ma in ma tallata ka sai na tambaye ka bani abubuwan da zan gaya mutane kuma in ka bani abin da ka gaya min din shi zan fa kuma ina faɗa ina nuna a duniya ga abin da kai ga abin da kai ra'ayin talaka ne talaka ina so mu gane wani abu gyara fa ba zai yi wai daga kan iya shugabanni ba mu ma sai mun gyara zukatanmu mun kuma gyara kanmu ni a zaben 2019 a zaben shugaban ƙasa na zo na ga mutane a lokacin zaben atiku don mu har ga allah mun fito tsakaninmu da allah muka yi abin na ga mutane ana ɗaukan naira 500 300 a gwalima a siya musu da kunin tsamiya su je su yi zaɓe ni na bar naira miliyan biyar da mota kai ka zo ka bi naira 400 ko 500 ka zaɓi mutum kuma sannan ka zo kai flamin kai complain ka cewa ni na jefa ka a wannan halin kai ka jefa kanka ba zai yi mutum ya zo ya wakilce ka shekara hudu ya tafi ya dawo kuma sannan ya zo ya baka naira ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ka je ka zaɓe shi kuma ka zo kai bilemin da wai mawaki ko ka ce wai comedian wai mu mun ce wai kai ka zaɓe shi wannan raina mana hankali kai saboda haka in muna so ƙasar mu ta gyaru da ni da kai da ce da ku da kowa kamata ya mu zo mu haɗa hannu mu taimaci kanmu mu taimaci ƙasanmu saboda haka ni yanzu ina so in gaya mutane ni na kowa ne duk wanda ya neme ni ba zan je wai in ka neme ni wa na zo in ka tallata ni zan yi iya kokari in fito da darajar ka da mutuncinka kuma dan wani ya neme ni shi ma ya ce zo ka tallata ni zan iya bakin kokari in faɗa in ce ga abin da ya ga abin da ya ga hujjoji a ƙasa idan ranar zaɓe ta zo ka fito ka zaɓi wanda ranka yace so ko kuma wanda kace ganin ya fi kwanta maka a rayuwa kar kai bilemin da ni ko ka ce ni na sa ni ba ni na sa ba yawwa saboda haka da allah jama'a kada mu zamanto mun zama eh, wanda za mu zama kamar muna bakin ciki da juna talakawa ni ma ɗan uwanku ne talaka in na samu ka iya yiwuwa ma ni sai in fi kusanci da ku in taimaka muku saboda inda za ku san irin wahalhalun da yake kan shugabanci wani abun ma ba za ku yi complain ba ko ba haka bane to amma mu ma muna roƙon duk abin da muka samu rabon mu ne Allah ne ya bamu wanda ba rabon mu bane ba kuma za mu ci gaba da haƙuri amma ni yanzu duk wanda ya zo entertainer ne ni duk duniya an sanna ba inda ba a sanna ba kasashe daban-daban duka ina da masoya ma da suke turo min text message saboda ina nishadantar da su ina musu abin da ransu yake so saboda haka ni na kowa ne a harkar addini ba ni da wani zaɓi duk wani wanda ya ce ko me yake yi a cikin kristan ina da masoya a cikin musulmai ina da masoya 'yan shi'a ina da masoya 'yan izala ina da masoya 'yan ɗariƙa ina da masoya saboda haka ni na kowa ne ba ni da wani gwani da zan ce maka ni layinsa ne layi na in ba shi ba ni ba ni da wata aƙida yanzu ba kuma wata aƙida da zan ƙara yi aƙida in ba ta san Allah ba ce da manzon Allah ba zan ƙara yin ta bane yawwa saboda haka mutane da Allah da annabi mu zamanto masu yaɗa alheri kar mu zamanto masu yaɗa sharri sannan kuma zan ƙara amfani da wannan dama in bawa alhaji naziru sarkin waƙa haƙuri duba da yanayin yadda shi ma aka nemi a bata alaƙa ta da shi so ni ina son in zauna da mutane lafiya in zauna ni munafunci ne ba na so ni ba na gulman wani ba kuma na duba mai wane yake sashi me wane ya samu duk abin da kaga wani ya samu kai ma in ka tsaya ka roƙi Allah Allah zai baka saboda haka da Allah da annabi jama'a mu yi haƙuri mu sassauta zuciyarmu sannan duk abin da za mu yi da Allah rikodin in mutum ya baka aminci bai kamata kuna magana da shi personally wani bai sani ba kai recording din shi dan ka je ka bata masa suna bata sunan ka ba zai sa ya rasa abin da Allah ya yi alkawarin bashi ba su wannan ni ina ganin in muka gina abu da aminci tsakanin mu da jama'a tsakanin mu da waɗanda muke alaka da su muka rike amana junanmu so za mu zauna lafiya saboda haka da Allah ina yi wa mataimakin gwamnan jihar Kano kuma ina nan har yanzu akan bakana na tafiyarsa ɗari bisa ɗari in ba shi ya ajiye ni ba ba zan ajiye shi ba kuma da Allah kar su ce wai a'a na je na bu wani in wani fa ya neman harka ta ce ni in wani ya neman da Allah wa na zo mi harka da kai ta arziki in ƙari ka ƙaru saboda Allah da ya halicce mu cewa ya arzikin mu iya jikin junan mu so duk wanda ya neme ni da ƙaruwa ni ɗan kasuwa ne yauwa ni ba zan tsaya ma wata jam'iyya ɗaya ba tunda ni ba ɗan takara ba ne yau inda ina takara ne ko ina wata jam'iyya ina wani abu Shi ne zan tsaya a jam'iyya ta in yi mata aiki tsakani na da Allah amma ni ba ɗan takara ba ne ni entertainer ne ni comedian ne saboda haka da Allah jama'a mu tsaya kowa ya tsaya a matsayinsa yauwa ni duk wanda ya ci zaɓe zan yi masa fatan alheri su ma wa'ancan in sun dawo sun gane kuskuren su abin da suka yi mana masu jajayen hula sai a zauna a ci gaba da mutunci yauwa a ci gaba da kuma yaɗa manufofi amma ni ba munafuki ba ne kuma ni ba na munafuncin wani ba zan taɓa zuwa gurin wani wai in soki wani ba ni ɗan kasuwa ne duk wanda na san za mu yi harka da shi in samu taro sisi da zan rufa kaina asiri in rufa iyayena asiri da sauran abokanena da 'yan uwa da abokanan arziki wallahi al'azimu ni ba zan guje shi ba amma in ka shigo min da harka ta cin amana to gaskiyan magana ni ba zan ɗaya wai in ci gaba da saurara ka wannan daga wannan nake so in ƙara ba mutane haƙuri da su masoyana da wayannan rikice-rikicen ya ɗan taɓa su ba su ji daɗi ba kuma an ta kiraye-kirayen waya ana cewa gashi gashi gashi so da Allah da annabi a yi haƙuri naziri sarkin waƙa da Allah da annabi inda ne maka ba daidai ba dan adam ne ni ajizi ne ka yi haƙuri dr nasiru yusuf gawuna da ɗan takarar gwamna na apc na kano state da allah inda ka ji baka ji daɗi ba dan adam ne ni ajizi ne ni da allah da annabi ka yi haƙuri wannan shi ne wasalam su ma masoyana da masoyan wayanda suka yi wayannan abubuwan da allah kuma duk mu haɗu mu haƙuri duniyan ma nawa take mu zauna lafiya ni ba ni da wani wai wanda za ka ce wai yau na taɓa zuwa na ɗauko na kai mai maganar wani dan in haɗa husuma ni ba haka nake ba amma in ka yi abin arziki abin alheri zan faɗa yawwa ko ni ne na yanzu ne abin arziki ka faɗa ba wani abu ne in nayi na sharrin ma ka faɗa wataƙila wannan hanyar ce za ta sa in gyara halina so wannan ne Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe na gode na gode na ku Ali Madagwal mai comedy thank you so much